أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما مغانا مو أيو ذات تاشي كو ذات كسن شيكان أبين دمكي برهان الإمكان والوجوب yana da kyau ta mu fahimci me muke so mu ce idan muna cewa burhanul imkan wal wujub burhanul imkan wato dalili ne na tabbatar samuwar Allah ta hanyar wato bayani warwararre da za a warware ma'anar wujud dukkan mai hankali idan ya yi tunani zai ga abin da ake cewa wujud wato samuwa ta kasu zuwa gida biyu a matakin farko idan aka ce wannan abu samuwa ne ko samamme ne za mu ga cewa a yana kunsar wani abu guda biyu a cikinsa in ma dai ya kasance shi ainihin samuwa ne ta yadda azalan wa abadan wato sarmadan faufau babu farko babu ƙarshe da nan samuwa ne wanda muke cewa samuwan nan wato zatinsa ce shi ne muke cewa wajibi ne ta kasance gare shi to abin da ya kasance yana da wannan sifa sai muke ce mishi samuwa wajibi ce gare shi idan ya kasance samuwa zatinsa ce to samuwa za ta kasance wajibi gare shi shi ne ake ce mishi wajibul wujud wanda samuwarsa wajibi ce saboda shi shi ne ainihin samuwa amma idan muka sake kallon wujud sai muga to akwai kuma abin da yake shi samuwarsa ba wajibi ba ne wanda muke ce mishi mumkin wujud wannan mumkin wujud wanda shi samuwarsa ba wajibi ba ce samuwarsa ba zatinsa ba ce an ba shi ita ne idan muna so mu ba da misali shine mu ɗauki kafet da ruwa Danshi zati ne na ruwa hasali in ma ba danshi to ba ruwa ke. dan shi ruwa ne bayan da za a ce ga ruwa a cire masa danshi. shi amma kafet fa kafet danshi ba zatinsa ba ne idan muka ga kafet a jike to za mu tabbatar da cewa jike shi aka yi danshin da yake jikinsa ba shi a kai sakamakon ya taɓa wani abu wanda yake da danshi kamar ruwa a nan sai mu ce danshi zati ne na ruwa amma kafet danshi ba zati ne nasa ba zai iya yiwuwa wata rana ya zamanto ba shi da danshi zai iya yiwuwa wata rana ya zamanto yana da danshi daidai gwargwado da sakamakon irin abin da ya samu na daga danshi da jikewa ko rashin jikewa to hakanan misalin yake game da ubangiji subhanahu wata'ala da za mu iya gani a fili cewa shi ita wannan samuwa zati ce ta ubangiji idan babu wato um, idan babu babu samuwa to mana ba ubangiji kenan don haka ba zai yiwu ba a cire ubangiji samuwa daga zatinsa samuwa zati ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala amma zaid da Amur, da bakru da sauran samammu da muke gani dukkaninsu samuwa ba zatinsu ba ne wannan samuwar an ba su ne kuma ba ta ɓuɓɓugo daga zatinsu ba don haka zai iya yiwa ya kasance su samammu ne zai iya ya zamanto ba samammu ba ne da wannan ne aka kasa saman samamme zuwa wajibi ne samuwarsa kuma da wanda yake ba wajibi ba ne samuwarsa yana iya samun samuwa yana iya samun rasuwa don haka ne maka ga su wa'annan samammu suna samun rasuwa sai muga ga zaid misali sai muga ga shakalin jikinsa sakamakon kuma an binne shi ya zama ƙasa na'am ruhinsa yana nan yana ci da kamala a duniyar barza amma wannan jiki nasa ya tafi ya samu canji ya koma ƙasa ta yadda za a ce ina wannan jikin sai a ce yanzu babu shi to idan muka duba za mu ga wannan hujja da ake bi domin tabbatar da samuwar mahalicci ita ce mafi ƙarfin hujja a cikin hujjojin da muke kawowa domin bayan ta tabbatar da cewa dole a samu wanda ya samar da wa'annan samammu sannan kuma tana tabbatar masa da sifa ta kamala shine wajabcin samuwarsa burhanin nazim yana tabbatar da samuwar wanda ya tsari amma wanda ya tsarin nan menene shi ba dole ba ne ya tabbatar maka da siffofinsa amma wannan za ta tabbatar mana da siffofin ubangiji mafi girman siffa shine wajabcin samuwa idan muka ce samuwa dukkan wata kamala tana cikin wannan samuwa wajiba so da haka wajibi ne ta zamanto tana da ilimi wajibi ne ta zamanto tana da kudura wajibi ne saboda dukkan wa'annan sifofi sun bubbugo ne daga kasancewar akwai samuwa inda babu wannan samuwa wacce take bata da iyaka wacce kamalarta bata da ƙarshe da ba a zo batun ilimi da irada da kudura da sauransu ba don haka samuwar ubangiji su subhanahu wata'ala dukkan sauran mu sun dogara da ita ne domin shikenan wannan gabatarwa ta farko kenan da muka ce samuwa ko dai wajibi ne a same ta ko kuma zai yiwu wato ba wajibi ba ne a same ta ba idan wajibi ne a same ta shine muka ce sunan shi wajib samuwarsa idan kuma ko a same ta ko a rashe ta kowanne zai yiwu ko ta samu ko ta rasu to wannan shi ne muke cewa mumkin mukaddima ta biyu ne dukkan mumkin yana bukatar wanda zai samar da shi tunda yanzu abu ne a cikin wujdaninmu a cikin ranmu mun sani cewa bayan da za a yi tun farko ya zamanto ba tare da samuwa ba tun farko akwai samuwa tun farko farkon nan da muke faɗa ba farko ce irin tamu ba farko da ma'anar samuwa ma'ana samuwa ba ta da farko ba wai da babu komai ba kamar yadda wasu daga cikin masu jahiltar hakikanin menene samuwa sai zamanto ba komai sai Allah ya samar da kansa wannan wani irin yare ne na jahilci wani irin kaskantaccen magana ce wannan a ce ba komai babu samuwar Allah sai Allah ya samar da kansa wannan wani irin wauta ce da magana kaskantacciya da take kunshe da jahilci mai ban mamaki cewa babu komai a farko ya aka yi babu ta samar da kanta alhali ba komai abinda an ke nufi da farko ba abinda wasu marasa tunani bisa jahilci suke sauwalawa a cikin kwakwalwarsu ba abinda ake nufi da farko shine daman can babu farko shi ubangiji shine farko ba tare da farko ba shine ƙarshe ba tare da ƙarshe ba shi kadim ne ba shi da farko abadiyun ne kuma ba shi da ƙarshe huwa al-awwal wal idan an yi muƙayasa da sauran halittunsa shine awwal akhir idan an yi muƙayasa da halittunsa shine akhir wato idan aka kwatanta samuwar ubangiji da samuwar bayi shine awwal amma idan aka kwatanta samuwa gaba ɗaya ba ta da farko yawa a ce ga samuwa gaba ɗaya dukkan samammu a dunkule samuwa ainihin samuwa dukkaninta ba ta da farko ma'ana samuwar ubangiji ba ta da farko amma idan aka kwatanta wannan samuwa din mai kima wajiba da sauran samammun da suke ba wajibi ba ne samuwarsu kamar zaid to shi ne farko wato ya riga su farkon ma ba da ma'ana farko shi ne aka samar ba ko shi ne ya samar da kansa ba sannan sai ya samar da sur'a farko da ma'anar ya rigaye su idan da farko tana da waccan ma'ana da mun koma cikin wauta da jahilci da rashin tunani da rashin hankali yayin da za mu sauwara babu sannan mu sauwara babu ta yi kanta abu mamaki ya za a yi babu ta samar da wani abu sau da haka babu horo ga ubangiji wata wata'ala shi yasa su nan masu farko a mukaddima ta biyu muke cewa suna bukatar mai samarwa kuma wannan kar yake a cikin hankalin kowane mutum cewa duk sanda ya ga wani abu wanda yake ba shi ya samar da kansa ba to lalle akwai wanda ya samar da shi a mukaddima ta uku shine za mu ce to wa'annan abubuwan da samar da su aka yi wa'annan abubuwan da samar da su aka yi bayan da za a yi asawar su suka samar da kansu zai ba zai ba asawar shi ya samar da kansa abinda ake cewa daur zai ya samar da kansa ya zama daur daur abu ne mustahili me daur kamar a ce zaid shi ne samar da amuru ko zaid shi samar da kansa sai zama dawar ne wanda yake ba nisa ba anam idan aka ce dawar idan aka ce zaid shi samar da kansa eh, shi samar da zaid um, zaid shi samar da amur afwan amur shi samar da bakro bakro shi samar da zaid an samu dawar wanda yake yana da ɗan tsayi an samu wasu da guda biyu tsakanin zaid da zaid zaid shi halicci kansa ya zama daur idan kuma an ƙara mishi guda biyu still dai shi halicci kansa amma da wasu dar guda biyu sai a ce a ita ta samar da b b ita ta samar da c c ita ta samar da a abin mamaki zaid wanda shine a a wannan tunanin a wannan misali shi samar da a daur ne haka ma zaid shi samar da bb ta samar da cc ta samar da wannan zaid wanda yake shine a shi ma daur ne nan sai muga cewa ba zai yi ba bayan da za a yi abinda ba shi da samuwa ya samar da kansa kamar dai magana da ta gabata a cikin mukaddima ta biyu da muka ba da misali bayan da za a yi abinda babu shi ya samar da kansa bayan da za a yi wanda babu shi ya samar da kansa a faufau har abada idan ya kasance haka ne sannan kuma har ila yau ba zai yi ba a samu tasalsul me tasalsul ne a ce an samu zaid shi ya samar da amru amma fa amru shi ya samar da bakru bakru shi ya samar da mai misali eh, days misali shi ya samar da shi sai a tafi silsila ta tafi ta tafi ta tafi habba tikewa ta yadda babu farkon wanda shi ne ya samar ba tare da an samu farkon wanda shi ne ya samar da dukkan sauran halittu wanda shi baya bukata a samar da shi ba zai yi ba shi ma wannan mu ce a ta samar da b b ko kuma mu ce a b ce ta samar da ita b c ne ta samar da ita har zuwa z ita ta samar da y amma kuma sai mu ce ita z din nan ita ma salsalar samarwa ta tafi har abada ba tare an ji an samu inda wani ya take ba wanda shi ne farko wanda ya samar da dukkan saura wanda shi samuwa daga zatinsa take wannan ma mustahili ne ba zai yi ba so da haka dole ne idan an yi sama a samu wani wanda shi ne tabbas ya samar da saura ba zai ba a misalin mutum a ce an tafi har zuwa annabi adam bayan annabi adam alaihissalam farkon mutum an ci gaba da tafiya an ci gaba da tafiya an ci gaba da tafiya har abada babu inda silsila ta tike inda aka samu wanda wanda shi ne ya samar wannan mustahili ne ba zai yi ba dole ne a je inda aka tike inda za a sami wanda shi ne ya samar da sauran samun idan an kula sosai za a ga wannan shine dalilin da ya samu ke cewa wannan dalilin yana da ƙarfi sosai yana buƙatar zurfafa tunani domin fahimtar abin da yake so ya ce me yasa dole ne a samu tukewa inda wani abu ya zama shine yake da daraja da dukkan kima wanda shine samar da na bayansa domin me domin bacin tasalsul hankali yana idrakin cewa ba zai yi ba abubuwa su fito daga cikin rashi zuwa samuwa sai idan sun gangaro daga samuwa ne samuwan nan ta kasance tabbatatta sananna ko ba ta da farko kuma izuwa gare ta komai yake tikewa idan muka kaddara cewa dukkan wannan silsila din ta samu dukkanin su samu rusu ba wajibi bane to bayan da za a yi wannan silsila ta faru komai yawan su in sun kai trillion trillion trillion in sun kai adadin kwayar ruwan da ke duniya da adadin kwayar kasar da take wannan duk halittu gaba daya sama da kasa da adadin haske da adadin iska saboda yawansu wanda yake ba zai kirgiddugu ba dolan dolan ne na ƙarshe ya zamantu ya gangaro ne daga wanda samuwa wajibi ce gare shi kuma shi ya samar da shi wanda shi wancan shi kuma ba shi ba wanda ya samar da shi shine farko in ba haka ba wannan silsila din duk yawanta duk inda ta kai ba za ta samu ba domin dukkanin abin da ke cikin wannan silsila din ba samuwa zatinsa ba ce ba shi samu ake da wannan naciza za mu ga cewa inda mun ci tafiya ta tafi babu wanda ya zamanto mai samarwa na farko to wannan yana nufin kenan an samu nan samammu ba tare mai samarwa ba wannan kuma mustahili ne a ce wannan samammu dukkaninsu diyonsu sun tafi sun tafi sun tafi amma dukkaninsu kuma ba wanda yake samuwa wajibi ce gari shi kowane samuwa ba shi aka yi sannan a ce sun tafi ba takewa zuwa ga wanda ya ba su samuwa wanda yana nufin ba a same su ma kenan ba ma zai ba a same su ko kuma <clears throat> ba zai a same su ba ko ba za a samu komai ba gaba daya wato ko a same su amma ba tare da samar da su ba shine magana ta biyu ba za a same su ba gaba daya ko kuma a same su ba tare mai samarwa ba wannan ma mustahili ne da aka sai ya tabbata kenan a cikin wannan silsila ta samuwa da muke gani dole ne a cimma wani wuri wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala shine shi shine matuka da inna ila Rabbi kalmanta muntaha wanda shi ne aka take zuwa gare shi wannan burhan da muke ce burhan imkan mafi ƙarfin burhan a cikin duniyar hujjoji domin tabbatar da samuwar ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya zo a cikin ƙur'ani mai girma da ɗaukaka shi wannan bahasi na burhanul imkan ɗaya daga cikin abin da za mu kawo shi ne ya ayyuhan nas tumal faƙara'u ilallah إلى الله ya ku mutane ku ne talakawa mabukata zuwa ga Allah Allah shi ne mawadati abin yabo da godiya abin girmama subhanahu wa ta'ala talauci zati ne na dukkan samun talauci din nan idan muka ci talauci kowane irin talauci ba talauci kamar a ce ga talaga mai kuɗi ba wanda mutane suke amfani da shi a yau da kullum sai a ce wannan yana da wadatuwa ya fi ƙarfin abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai zauna da abin da zai shiga ya fi ƙarfin Abin da zai yi yawo da shi duniya duk inda ya so sai a ce mishi mawadaci sai a ce mishi gani wanda kuma wannan abubuwan suka fi karfinsa musamman ma mustawar abinci da abin sha sai ake ce mishi um, eh, talaka faƙir yawanci istilahin fikihu yana ce wanda bai da bukatun da yake za su ɗauki rayuwarsa musamman ma abinci da abin sha da tufafi da mazauni na shekara sai kira shi musamman da talaka saboda ba shi da abin da zai ce sha na shekara to wannan ba wannan muke nufi ba wannan talauci a nan a wannan aya antimal fukara duk da tana ɗabbakuwa kan wancan nau'in talauci amma aya da dalilin cewa Allah shi kaɗai ne mawadaci ta kora waccan ma'ana da mutane suke amfani da ita sai ta tabbatar mana da abin da ake nufi da talauci ko bukatuwa da abin da ake cewa wadatuwa a nan talauci shine ba ku da komai ba komai ba ne ku ba kawai ba ku da komai ba a'a ku ba komai ba ne ba komai sai fakir da komai minus Ko negative ne salb ne ba ijab sam ko kaɗan a zatinku duk inda kuke so duk wani abu da kuke tattare da shi ba shi ba iliminku ba ikonku ba nufinku ba komai ba ma inda wa'annan abubuwan suka babbugo shine samuwa babu ba ku da samuwa kwata-kwata gaba ɗaya sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku ku talakawa ne mabukata ne wallahu huwa ganiyul hamid Allah shine modaci sannan kuma wannan talaucin wannan rashin wannan bukatuwan yana nan tattare da su har abada saboda sifa ce tasu sifa ce tasu kafin su samu tunanin tattara su su fakar ne bayan sun samu ma tunanin tattara su su fakar ne idan suka samu suna nan dai fakar tsantsar bukata suna kuma bukata daga ubangiji duk yadda suka yi ba za su iya kauce kasance su bukata zuwa ga Allah ba kiftawar ido da ubangiji zai cire musu samuwa za su tashi ba samun mu ba za su zama babu su daga fakara tana nan tana aiki suba'un sun samu ko an samar da su ko ba a samar da su ba dukkaninsu talauci ne bukatuwa ne zuwa ga ubangiji allah kaɗai ne wanda yake algani sannan kuma a wata ayyana cewa annahu agna shine mafi wadatuwa a wata ayyana cewa wallahu algani wa antumul fukara. Allah shi ne madace ku fukara ne a ta ayar kuma an khuliqu min gairi shay'in an humul khaliqun ko an halicce su ha kawai ba mai samarwa ko su suka samar da halittu ne suka samar da kansu duk wannan a duba a gani duk mun kawo shi cikin wannan hujjoji na hankali ga ayoyin ƙur'ani sun karfafe shi ta yadda za a iya tabbatar da burhani na hankali daga wannan ayoyi am khalaqus samawati wal kai ko su suka samar da samai da kasa ballayu la yuqinun ba su da ilimi ba su da yakidi ba su da tabbas ba su ma wujdanin su fidirarsu ta halittarsu ba ta yadda ta tabbata ta ba su ma imanin cewa su ne suka kai ba fidirarsu ba ta yadda da wannan ba so da haka ubangiji subhanahu ta'ala shi kadai ne wanda yake modaci shi kadai ne ma'ana samuwarsa wajibi ce da gare shi take sauran halittu dukkaninsu samuwarsu ta gangaro ne daga ubangiji subhanahu wata'ala insha Allah duk da burhanul imkan yana da tsayi amma gudun kan mu tsawaita bayanai za mu takaita da shi a aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد وآل محمد